to ai su biyu ne na ukunsu kuma to na ukunsu nasiru ne nasiru ne na ukunsu kuma nasiru nasiru nasiru mutumin banza ne fa yo ibada ma bai damu da ita ba bai damu da ya bauta wa ubangijinsa dole ne Tanuku. Danwa. Nasiru, dama tana nan. Ana ta ana ta neman ka. ana ta neman ka azani mai zakai na ta neman ka ku nemi kudi an kawo kata ki an kawo kata na nazirin wanne nazirin dai da kake ta ciwo mutum ciwo da baya sallah Ina na tun da zai. To. Ila ina na. <laughs> Allah sarki. Eh, Nasiru kana nan ne? Ci gaba dan munafika. Au. To kai kadai ne Nasiru? Kai kadai ne Nasiru? Kai. Nasir na gangare nake ne. Ni ba zan je gangare ba, ba zan je gangare ba. Kare na gabra ta. Wannan harka harka kace. Hmm. Kace mutuncin mutane ana makaho ne. To ubangiji Allah zai hada ka da daidai da kai. Ba wani. Ni ba zan yi da kai ba. Akai kamata fuska ma? Na tura ana ne ana jiran ka ba na tura. Ba zan yi da kai ba amma Allah da zai ka hadu da daidai da kai. Aikin banza ai. Ka Allah. Ka je ka je aikin ka ka nemi kuɗi. Ka da ka. Wannan me ta ka? Ka da gidan ku. An gida kuma da ka. To ka da ki mai farin keken nan mai taya daban-daban. Gina ba shi kawai. Ban za a yi. Tun can. Ba na yin zuwan ka bane jamun ku kuma mai amfanin ku. Hmm? Ashe na ma da ku za a ci za a ci amana ta. Wani hali? Dole ai wata rana. Akwai abin da in mutum zan yi bai dace ku ku shiru ba. Wai mai tare ne. Bai dace a ce wayan nan suna ji suna gani. Wannan suna gani ba. Lilo sama o lilo. Sannan biyo na ga lilo baba. Haka ne mutum sama Azuta azuta. Dama ina son ka nake kuma kin bullo wacce nake son ganki azuta. Azuta ya gari azuta. Ina tunan kina tunanin kina kaunar ki azuta na sai da zan yi azuta. Azuta. Ni ni kake so? Me zan yi da kai kai kurma dan uwanka makaho? me sun bari da mutum ne da ka tuce ne da ka kin yi Kada la can ka bari in cuce ta ta ji irin yadda muke ji ita ma. Za ka ta. Kin yi sake ce mana mu Za ka za ka Ke kamar bantala wallahi uban ka ƙara faɗa sai na ga uban da ya ɗaure mata gini. tana ina a sato wai in aure kama in je in haifi makaho ko kurma? Na kuma Matsa matsa matsa matsa. ba maza ka na da ina take ta tafi ta tafi lana ta go da hasabu na gafara ta kada na ta gafara na ku da ta so ne kadai banza sha danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa